صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله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 da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya sai a fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 29 ga watan satumban shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan rabiul awwal na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 200 suka gabata rana irin ta yau 29 ga watan satumba shekara ta 1921 aka mika ragamar kula da kasashen larabawa na gabas ta tsakiya ga ingila da faransa a lokacin yakin duniya na farko da kuma bayansa paris da london sun amince akan raba dolar usmaniya su da kuma shawarar da majalisar ɗinkin duniya ta yanke a ranar 24 ga watan yuli na shekara ta 1921 kan rike waɗannan ƙasashe na wani lokaci hakan ya baiwa faransa da birtaniya halittun yin watan da waɗannan ƙasashe a tsakaninsu duk da sha dai dama tun kafin amincewa da wannan ƙuduri na majalisar ɗinkin duniya da wasu 'yan shekaru wannan ƙasashe suka mamaye ƙasashen yankin gabas ta tsakiya har ila yau kwamitin amintattu na dindindin na a matsayin ɗaya daga cikin gishikin majalisar wanda ya kasance mai kula da nazarin rahoton shekara-shekara tare da bayyana ra'ayoyin kwamitin ga majalisar da yake an saba amincewa da wannan majalisa ne bisa maradu na manyan kasashen duniya ɗaya daga cikin tsare-tsare na farko waɗanda aka gabatar dangane da haka shine shirin amincewa da yankunan afirka da tekun pacific amma dangane da kasashen yankin gabas ta tsakiya an yi ta ɗage magana dangane batun yanke shawara sau da yawa da ƙarshe kuma tsare-tsaren da suka fi shafar waɗannan ƙasashe sun fara aiki a ranar 29 ga watan satumba na shekara ta 1923 kuma hakan ya zo ne bisa shawarar da kwamitin yanke an sanya yankunan labanan da syria ƙarƙashin ikon faransa sannan kuma iraki da palestino da jordan sun kasance ƙarƙashin ikon ingila duk da cewa an bai wa faransa da ingila mulkin mallaka na waɗannan yankuna na musulunci amma hakan ya fuskanci fushi na al'ummar yankunan amma waɗannan ƙasashe biyu sun kafa mulkin su a kan siriya da labanan da iraki da kuma jordan musamman ma da ingila wadda take ganin haka a matsayin wata babbar dama ce a garita wata za ta yi amfani da ita domin kafa ƙasar yahudawa zalla a cikin palestino abinda kuma ya faru kenan inda da ƙarshe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 to yanzu sai a gyara zama domin a ji labarin duniya da ne mustapha adam zan gabatar muku labarin duniya da farko ga kanunsu jagoran juyin juya halin musulunci na iran ya ce shahidai abin kore ne gare mu da kuma zuri'a masu zuwa a sai jam'iyyun adawa sun yi kira da kauracewa zaɓukan yankuna shugaban ƙasar rashi vladimir putin ya tattauna da takwaransa na sudan to yanzu sa gyara zama domin aji cikakkun labarin jagoran juyin jihar musulunci na iran ya ce shahidai abin koyi ne gare mu da kuma zuriya mai zuwa jagoran juyin jihar musulunci na iran ayatollah al sai da aliyu da ya fitar da sako dangane da makon tsaron ƙasa mai tsarki ya bayyana cewa hidai su ne abin koyi da bai gushewa a gare mu da kuma zuri'a mai zuwa jagoran junjuhan musulunci na iran ya kara da cewa ya zama wajibi mu fahimci saƙon da shahidai suke isawa gare mu mu kuma yi amfani da shi domin gina rayuwarmu ta duniya da lahira a jiya alhamis ne dai jagoran junjuhan musulunci ya fitar da saƙon a ranar da aka ware ta girmama shahidai a Karkashin makon tsaron ƙasa mai tsarki wanda shine yakin da iraki ta kallafa wa iran shugaban cibiyar shahidai hujjatul islam wal Musa musawi muqaddam shine wakilci jagoran wajen karanta saƙon nashi a makabartar bht zahra kotun sauraron ƙararrakin zaɓe a kaduna da ke najeriya ta bayyana zaben gwamnan jihar da cewa yana da tawaya a jiya alhamis ne dai kotun da ta saurari koken da aka gabatar mata a kan zaben gwamnan jihar ta kaduna na wannan shekara ta 2023 inda a ƙarshe ta fitar da hukuncin cewa bai cika ba jaridar vangar ta najeriya wacce ta kawo labarin ta kuma nakalto kotun tana kira ga hukumar zaben kasar inec da ta shirya wani sabon zaben a cikin kwanaki 90 mai shari'a victor obiwawi shine ya jagoranci zaman shari'ar na alkalai uku ya bayar da umarnin da a sake yin zaben a mazaɓu 24 a ƙananan hukumomi hudu da zai kunshi masu yin zaɓe uku ɗan takarar jam'iyyar pdp a zaben gwamnan jihar ta kaduna isa muhammad ashirin ya kalubalanci gwamnan da aka zaɓa obasani na jam'iyyar apc da yin magudi an yi dai shari'an ne ta kafar sadarwar nan ta zoom bisa dalilai na tsaro to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran a ƙasar tunisia jam'iyyun adawa sun yi kira da ƙauracewa zaɓukan yankuna ƙungiyar ƙawancen jam'iyyun adawa ta ƙasar ta tunusiya wacce ake kira da alƙuwar demokuraɗiyya wata ƙadumiya ta yi kira da a ƙauracewa zaɓukan da za a yi na majalisun yankunan ƙasar a cikin watan disamba na wannan shekara sanarwar da ƙawancen jam'iyyun adawar ya fitar ya ce ɗaukar wannan matakin yana nufin share fagen kafa tsarin demokuraɗiyya na haƙiƙa a cikin ƙasar wanda zai sa al'ummar tunisia su kai ga cimma manufofinsu na samun aiki da 'yanci da kuma kare mutuncinsu har ila yau 'yan adawar sun yi ishara da yadda aka samu koma baya matuka a fagen 'yanci da haƙƙin tufa albarkacin baki a faɗin ƙasar ta tunisia shugaban ƙasar ta tunisia kais sa'id ya bayar da umarnin yin zaben majalisun yankunan zagaye na farko a ranar 24 ga watan disamba na wannan shekara za a sanar da lokacin da za a yi zagaye na biyu bayan samun sakamakon zaben zagaye na farko ƙasar tunisia dai ta fada cikin tambarwar siyasa ne tun ranar 25 ga watan yuni na shekara ta 2021 da shugaban ƙasar ya rusa majalisar dokoki sannan kuma aka amince da sabon tsarin mulkin da aka rubuta a sauraron ra'ayin jama'a da aka yi a shekara ta 2022 shugaban kasar rasha vladimir putin ya tattauna da takwaransa na kasar sudan ta kudu shugaban kasar ta rasha vladimir putin wanda ya karbi bakuncin takwaransa na kasar sudan ta kudu salva kiir a birnin moscow ya ce alaka tsakanin kasashen biyu tana kara bunƙasa sosai shugaban vladimir putin ya kuma ce rasha tana cikin kasashe na farko da suka bayyana amincewarsu da 'yancin kasar sudan ta kudu bugu da ƙari shugaban ƙasar ta rasha ya ce ya zama wajibi in bayyana cewa da akwai jan aiki a gabanmu amma a matakin farko za mu haɓaka ɓangaren tattalin arziki ana shige gefen shugaban ƙasar sudan ta kudu salva ya nuna jin daɗinsa akan kyakkyawar tarbar da aka yi masa a moscow da za ta zama share fagen ayyuka masu yawa da za su yi tare a nan gaba shugaban ƙasar ta sudan ta kudu yana daga cikin shugabannin afirka da suke halartar taro a kan hanyoyin bunƙasa alaƙa tsakanin rasha da nahiyar afirka to ƙarshen labarin duniyar kenan ƙarshen labarin duniyar kenan ga kuma shirin nan na mu koma noma Mu koma noma. Masu sauraro barka da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mu koma noma. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan wasu muhimman labarai da suka shafi harkar noma a najeriya inda aka buƙaci samari da matasa ƙasar su rungumi noma su kalle shi a matsayin sana'a sai kuma inda a jihar plateau gwamnati ta shigo da tirela-tirela har guda 200 makare da takin zamani a ƙarƙashin shirin wato a ƙarƙashin shirin nan na rage raɗaɗin rayuwa saboda a taimaka wa manoma su samar da abincin da za a ci da fatan za a kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ƙasar najeriya da ake yi wa noma kallon wata sana'a mai wahala an yi kira ga mata da matasa da su ɗauki na duke a matsayin kasuwanci shugaban kamfanin nan na hikoti consulting limited mr takumbo a hikoti shine wa samari da matan kasar wannan kiran a yayin wani taron kara wa juna sani na kwanaki biyar a kan hanyoyin da za a karfafa samari da mata wannan kamfanin na hikoti consulting tare da haɗin gwiwar kamfani na aikin gona agricultural quarantine service su ne suka haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ƙarfafa samari su rungumi aikin gona. a najeriya dai an daɗe ana fuskantar matsalar yadda samari suke yi wa noma kallon wani aiki mai cike da wahala don haka ba su ma tunanin yin sa balle ɗaukarsa a matsayin sana'a balle kuma mata da aikin wahala irin wannan ba ce makasu ba ce a hakikanin gaskiya tun lokacin mulkin goodluck da nathan ne aka fito da siyasar yadda za a cusa wa samarin kasar musamman 'yan makarantar sakandare sha'awar noma da kiwo an fito da wasu dabaru da aka fara aiwatar da su da za su karfafa gwiwar samarin kasar a kan cewa a cikin noma da kiwo fada akwai riba mai yawa kuma za a iya magance wahalar da suke hangowa a cikinsa ta hanyar shigar da kayan zamani na noma illa iyaka ƙalubalen da ake fuskanta a nan yana tattara da wannan batu. ƙasa kamar najeriya musamman arewacinta har yanzu fa mafi yawancin manoma suna amfani da kayan aiki da kakanninsu na biyu da uku da hudu suka yi amfani da su idan ma ba fiye da haka ba fartanyan na dai da galma har yanzu su ake kartawa a ƙasa har yanzu su ne muhimman kayan noma domin motocin zamani irin su tarakta da na'urori na huda ba su watsu ba in akwatanta da mafi yawancin da suke amfani da kayan gargajiya samun sauyi a cikin kayan aiki tabbas zai sa a yi wa noma kallon sana'a mai jan hankali a tsakanin samani ba ma sai an wato yi ayyuka na tarukan wayar da kai ba a gani a aikace ya isa hujja da ta sa samari da mata ɗin su rungumi wannan sana'a sai dai koyaushe ne hakan za ta faru to sanin gaibu sai allah a jihar filato a ƙarƙashin wato ƙoƙarin da gwamnatoci suke yi na ganin cewa an rage raɗaɗɗin rayuwa tsakanin mutane da baƙin talaucin da ya yi musu katutu gwamnatin jihar ta shigo da motoci ne guda 200 tirela-tirela makare da takin zamani wannan matakin da gwamnatin ta fulato ta ɗauka yana ƙarƙashin ƙoƙarin rage yunwa da tsadar rayuwa ne ta hanyar bunƙasa noma gwamnan jihar filato saleb mufuwang wanda ya ziyarci tashar sojojin sama da ke birnin jos da aka ajiye takin zamani ya ce manufar gwamnati ita ce taimakawa harkar noma da bayar da tallafi a cikin cikinsa saboda a kai ga samun lamuni na abinci a faɗin jihar da kuma ƙasa baki ɗaya har ila gwamnan ya ce a halin yanzu ana shimfiɗa tsarin da za a aiki da shi domin raba takin zamanin saboda a tabbatar da cewa ya isa kai tsaye wurin manoma da za su yi amfani da shi gwamnan ya ce muna farin cikin sanar da ku cewa mun bayar da umarni an kawo ɗari 200 cike da takin zamani kuma har an sauke kayan da suke dauke da shi kuma da zarar an gama shiri to za a fara rabawa a cikin faɗin ƙananan hukumomi goma sha bakwai gwamnan ya jaddada muhimmancin ganin an isar da takin ga manoma na hakika domin aiwatar da manufar gwamnati na samar da wadataccen abinci. to ma sauraro za mu da sa aya nan kafin mu karkare mai ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Dari dum dum kuye ya ba To yanzu ga shirin nan na mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 25 a cikin shirin namu na yau za a ji cewa muhammadu a yau dai ya tafi kasuwa domin ya sayi wata riga a matsayin tsaraba ga wani abokinsa sun tafi wannan kasuwa tare da ɗaya daga cikin abokansa wanda yake masa rakiya bayan da suka isa a cikin kasuwa ɗin sun samu kantuna dama da ake sai da riguna sun ci gaba da diddeba farashin kowace riga da ake ratayewa a waje sannan sun samu wani shago wanda suka shiga suka tambayi mai sai da kayan farashi na wata riga da suka ga ta yi musu domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da abokinsa da ma mai sai da kayayyakin sai a kasance tare da mu a cikin tattaunawar tasu amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za su yi amfani da su baki ɗaya a cikin tattaunawar. پیراهن ریگا. من میخواهم نی این چه پیراهنی؟ و چه ریگا؟ شما دوست دارید کو چه سو مردانه تمزه اندازه او بزرگ بابا خودتان کو کانکو برای خودتان گکنکو شما می خواهید کو کناسن برای شما گرکو مناسب وندا یداچه نه خیر آ برای دوستم ga abokina na. Man mi haram. Ni zan saya. Cirangi? wace kala? Obi. Shuɗi. Sabz. Kore. Be farma it. Bisimillah. Bebin it. Kuduba. In rangi. Wannan launi. آبی یک همرنگ شودی می هسکه هسکه بهتر یپی چطور است؟ یا یا یکی دوستتان ابا کنکو زرد دوراوا او می پوشد شی ینا سنیاوا نمیدانم ban sani ba. Fikr mi Ina tunanin. Une mi pushad. Shi baya sanyawa. Hamin. Wannan. Hub. Me kyau. thank you To madalla bayan da aka ji kalmomin da za a yi amfani da su yanzu kuma سلام آقا من یک پیراهن میخواهم سلام چه پیراهنی دوست داری؟ یک پیراهن مردانه اندازه بزرگ پیراهن را برای خودتان میخواهی؟ اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست نه خیر پیراهن رو برای دوستم میخرم چه رنگی دوست داری؟ آبی یا سبز بفرمایید این پیراهن ها را ببینید نه نه این رنگ خوب نیست آبی کمرنگ بهتر است این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد می پوشد؟ نمیدانم فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد همین پیراهن آبی خوب است To madalla banda aka ji tattaunawar sai kuma a ƙara gyara zama domin a sake sauranta amma da fassara a cikin harshen Hausa. madalla jama'a masu saurari ganin can lokacin da aka ɗiba mana da ya kawo jiki dole anan ya kamata mu tsaya da shirin namu a yau baki ɗaya sai a mako na gaba idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a cikin wani sabon darasin a madadin ni Abdullahi Salihu Katsina da na shirya na gabatar na fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. da haka muka zo karshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai dai gabanin mu yi ban kwana da ku baki ɗaya mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu